Salamu alaikum suna sunana Aminu Ibrahim. Gaskiya ni ra'ayi na game da ɗage wannan zaɓe da aka yi gaskiya ban ji daɗi ba domin ni ra'ayi na so ne a ce an riga an yi zaɓen nan. Amma ɗage shi gaskiya mu ba mu ganin cewa ko zai zamo wani alheri sai dai kawai dai muna fatan Allah Ubangiji Allah ya sa ɗagewar ta zamo alheri. Baka ganin um, kamar yadda suke faɗi dangane da matsalolin tsaron to maganar tsaro aka shekara ɗaya biyu uku ba a warware matsalolin tsaron nan ba amma sai a tsakanin wata shida da aka ɗage zaɓe sannan za a samu warwarewar matsalolin tsaro saboda Allah kawai ni ina ganin wannan abin da ya fi kawai a yi zaben nan shi ne mafi alkhairi sakamakon zaɓen ma sai ka gano duk ƙasa ta samu lafiya duk tsaro ya dawo komai da komai ya zama nobel ya zama daidai. Salamu alaikum, ni dai sunana Fatima. gaskiya wannan tsayin zaɓe da aka yi ba mu ji daɗi ba saboda gaskiya an takura mana gashi kuma an ce ba za a ba mu hutun makaranta ba a taimaka a ba mu hutun makaranta ni dai abin da zan ce kenan suna na ramla ni dai abin da zan ce akan ɗage zaɓen nan da aka yi gaskiya ban ji daɗi ba ban ji daɗi ba saboda a tunani na gaskiya ina ganin kama akwai wata makarkashiya da aka yi gara kawai a yi mana zaben mu hankalin mu ya kwanta mu san waye shugaban mu mu san waɗanda za su mulke mu mu hankalin ya kwanta amma mu wannan dage zabe da aka yi za a sa mu cikin tunani to menene ra'ayinka dangane da dage zaben da aka yi zuwa To gaskiya ni ban ji daɗin ɗage zaben nan da aka yi ba saboda abin da ya hana a yi a kusan shekaru hudu da wuce ba zai sa a ya cikin wata biyu ko wata ɗaya ma da wani abu da zai zo nan gaba ba a gani na jiya kusan karfe sha biyu dare na kai ban yi bacci ba ina bibiyan abin da ke faruwa idan ki ga shi kanshi jegan yadda yake magana tabbas ka tabbatar da cewa ba a ransa yake wannan maganan ba da alamun dai akwai lauje cikin nadi ba ka ganin um, kamar yadda suke faɗi dangane da um, matsalolin tsaron nan ba to in dai har ba za a shawo kan matsalan tsaro a cikin shekaru hudu ba a cikin wata ɗaya ko sati shida ga ba wani abu da za a iya kawai dai akwai wasu dalilan na daban da yasa aka daga wannan zaɓe amma ba maganar tsaro ba ne ni a tunani. wani irin dalilai ke na ke tunani? eh ni a tunani na a duba ma yadda abin ya faru gaba daya za ga su jam'iyyun da suke da mulki a hannunsu kusan su suke ta tura wannan maganan janyewan da magoya bayansu da sauran di kananan jam'iyyu da suke da alaka da su jam'iyya mai mulki kenan to watakila akwai abin da suka hango wanda ba wanda ya sani sai su shi yasa suka dage cewa a ɗage zaben wanda mu kuma a tunaninmu gaskiya hakan muna ga ba zai haifar da ɗanin ido ga demokradiyyar Najeriya ba. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.